bismillahirrahmanirrahim a cikin wannan littafi na ahmiyatul waqti fi hayatul talib muslim yi majalisi na sha uku haka ne ko ana mana bayani akan alwaqtu wa shu'unu a talib muslim lokaci da kuma yadda ya kamata a tsara mana ɗalibi ko dalibi ya tsara su ya tsara lokacinsa ya wawwatsa lokacinsa gwaggwadon ayyukan da yake a rayuwa kuma an mana shimfida akan cewa musulmi shi ga baki ɗaya rayuwar shi ibada ce babu wani abu da zaka ware ka ce ba na Allah bane qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wannan ita ce ka'idar mu ta musulunci ولذلك ننظر إلى الوقت في حياة الطالب المسلم lokaci a cikin شيء أتشكر رأيوة طالبي مسلمي باعتبار wa'iha. ta hanyar kula da nau'ukan rayuwar ɗalibin al-mukhtalifati wacce take ta sassaba wa kaifa yastati'u at-tarabuta bainaha ya za a ɗalibi ya iya haɗa tsakaninsu ya haɗa waccan bata kwance ba wacce bata kwance ba na sha nana ta mana daga cikin matsalar da muke fuskanta a wannan zamanin ita ce matsalar iya haɗa abubuwa da yawa kuma mutum ya aiwatar da su wani bai samu matsala ba Za ka ce ma matashi yi sana'a daga karfe kaza ka je karfe kaza ka dawo sana'a ka kuma ka tafi makarantar boko daga karfe kaza zuwa karfe kaza ka dawo ka je makarantar addini daga nan kuma sauran kai baccin ka ka huta to da wuya iya hadawa shi ka ko dai zabi daya so da ka shi dan boko ne in ya tafi boko baya iya kuma komai ba zai iya sana'a ba ba zai iya karatun addini ba ko kuma ya ce ya zaɓi karatun addini ba zai iya sauran ba me matsala matsalar ita ce rashin sanin mahimmancin lokaci da kuma yadda ake tsara lokacin amma bacin haka za ka iya tara duka ka haɗa annabin mu alaihi wasallam ya buga mana misali a aikace ga shi nan muna gani bila ta'arudin wala tsidamin ba tare da sun ci karo da juna ba kuma ba tare da ɗaya ya kore ɗaya ba wa qabla zalika arju iqtibas qawl al-ustad Abbas Mahmud al-Aqqas rahimahullah anan Abbas Mahmud al-Aqqas ya bada wata gudunmuwa shi yasa na buƙaci cewa in kawo maganar sa magana ce mai kyau yayi a cikin littafin sa al-Islam fil qarn al-20 hadiruhu wa mustaqbaluhu sunan littafin nasu kenan littafi ne shafi ɗari da wajen sha wani abu ba wani katon littafi bane shafi ɗari da ina jin sha uku kakaf littafin ko da talatin da wani abu afuwan ɗari da talatin da wani abu littafi ne rubuta shi yana bayani akan halin da musulunci yake ciki a karni na ashirin Mun yanzu mun fita daga karni na ashirin yanzu muna karni na ashirin da ɗaya Akkad wannan Abbas Mahmud al-Akkad yana ɗaya daga cikin marubuta 'yan ƙasar Masar yana da kurakuransa inda yake da su domin kasancewarsa malami ne na adabi masanin adabi ne kuma mawaki ya kasance yana rubuce-rubuce a wasu abubuwan da suka shafi musulunci to ba za ka rasa shi da kurakurai ba akwai kurakurai da yawa a cikin wasu maganganunsa saboda kada wasu su ga mun kawo shi a nan shi kenan zami wa mutum biyu laifi wasu za su ce me yasa za mu kawo shi ma a nan wajen mun yi musu laifi sannan na biyu waɗanda za mu laifi su kuma su ne waɗanda za su ɗauka cewa gabaki ɗaya kuma da abin da ya faɗi daidai ne su ma mun musu laifi ko kuma su suka mana su kuma waɗancan mun yafe musu so daga Abbas Mahmud al-Aqad marubuci ne ya rasu 1964 1964 kafin Saddauna ya rasu da shekara biyu ko ya riga su rasuwa to yana da littafai da yawa da ya rubuta daga cikin littafansa akwai wannan littafin nasa al-Islam fil qarni al-20 hadiruhu wa mustaqbaluhu sunan littafin nasa kenan <clears throat> a shafi na tara zuwa shafi na ashirin na littafin ya kawo wannan bayanin yake cewa al-islamu huwa al-aqidatu al-musla musulunci shine aqida wacce take a bar koyi al-musla wadda aka gwada ta aka gwada ta ta kuma ya kamata ita ta cancanta abi aqidar musulunci ba lil insani ga mutum duk mutum mai hankali to ya gwada musulunci zai ga aqidar musulunci ita ce aqida tafi cancanta ta munfaridan aw mujtama'a ko a rayuwar mutum ta shi kaɗai, ko a rayuwarsa ta al'umma gabaki ɗaya. babu aƙidar ta cancanta ta sai aqidar musulunci ita ce aqida ta tattara maka komai ta kula da kai a matsayinka na ɗan adam ta ba kowane ɓangare naka hakkinsa in ka ɗauki wasu addinan da ba musulunci ba sai kaga sun tawaye maka wani hakki wa amilan ko yana aiki ne a wajen abin da ya shafi imaninsa shine ruhi aw amilan li ko kuma yana aiki ne abin da ya shafi jikinsa ba aqida da ta cancanta ɗan adam ya bi in ba musulunci ba wa naziran ila duniyahu ko duniya shi yake kallo aw naziran ila akhiratihi ko lahira shi yake kallo wa musaliman ko ana cikin zaman lafiya au muhariban ko yaƙi ake da shi Shi ne za ka ga akwai tsari wa mu'tiyan haqqa nafsihi yana mai ba kansa haƙoƙin kansa au mu'tiyan haƙa hakimihi wa hukumatihi ko yana ba shugabansa da hukumar da take shugabanta su hakinta wani addini ne ke da wannan fala ya yakunu musliman mutum ba zai taba zama musulmi ba wa huwa yatlubu al-akhirata duna ad-dunya yace shi lahira to yake nema amma ba gunshi da duniya ai ka ƙarya ce wannan ya za mutum ya ce lahira kawai yake nema ba gunshi da duniya kun buga min misali ko akwai wanda yake da misali ga wani shi kawai lahira yake so amma baya son duniya a ina ake neman lahira an zai ci abinci ko ko ba zai ci ba zai sitirta tufafin jikinsa duk suna cikin me ba duk suna cikin duniya ba to mutum ba zai zama musulmi ba na gaske kawai shi ke ce shi ba ruwan shi da duniya lahira umarni ne ma wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya kakka sake kamanta da rabanka na duniya wala yakunu musliman sannan ba zai zama musulmi ba wa huwa yatlubu ad-dunya duna al-akhirati yana neman duniya amma ba da lahira amma akwai ai su akwai su wannan nabiyin akwai su da yawa yatlubuna ad-dunya wa la yatlubuna al-akhirata duniya kawai ba har sun sa kansu suna ba sune secularist ba kawai da Allah ba Allah a cikin rayuwarsu ba musulunci ba wani abin da Allah yake da damar ya ce su yi su kawai abin da suka tsara ma kansu shi suke Allah shi kyauta wala yakunu musliman sannan mutum ba zai zama musulmi ba ne? annahu ruhun tunkirul jasada kawai shi abin da ya sani shine raya ruhinsa amma ban da jiki ta ina ruhin yake a jiki mana shi sa aka ce ka ci abinci ai shi sa aka ce ka sha aw li annahu jasadun yunkiru ruha ko kuma kawai shi a a jiki ne amma ba ruwan shi da ruhinsa kawai jiki ya tace shine wancan me ya khadimal jismi ai kam tas'a li khidmatihi atadlubu ar-rubha atadlubu ar-rubha mimma fihi khusran aqbil 'ala al-ruh واستقمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان روحي أنا بقاتك إنجن تاشي amma kuma a daidai wannan lokacin ba sai ka zauna ka sai yakunewa ba kawai shi kenan sai a ga mutum yana ta ramewa lafiya an je asibiti ba kanjamo ba komai ba komai ba wani ciwon da ke damun shi ai baya cin abinci ne baya cin abinci shi bai cin abinci saboda ya za a yi ta abinci duniyar da ba ba zama za a yi a cikin ta ba sai mutum ya zo ya ta cin abinci sannan kuma ba a ce mutum ya zama ka wa ka zuba ba inni ubghidu ar-rajula wasafan li famihi wa farjihi haka ɗaya daga cikin salaf yace ce cikin mutanen da na ƙi a duniyar nan mutumin da shi ba yi da magana ce biyu maganganun shi biyu ne ya ji yunwa sannan ya je ya biya bukatar shi ta sha'awa Ki kenan kaga kala an'ami kenan a'a ba lokacin da tuhu yi mihira baka ba lokacin da wajen ibada ka kuma kake raya shi a ganka yanzu kuma kana kama ne da mala'ikun Allah in can kai kama da dabbobi to a ganka kuma an juma kana ka zama mai ka zama da mala'ikun Allah kake koyi wanda su sabbi hunan laila wannan nahara la yaftuhu tasbihi suke ma Allah ba su gajiya ba su yankewa to wannan shine musulmi abinda ake son musulmi ya zama kenan mai tsiki sannan ba daidai ba ne ba musulmi ba ne na gaske shikenan sai ya zo wajen aiki ga yanan ana an tare ana jiran shi shikenan sai ya tafi wai lokacin walha ya yi zai tafi je walha a ina ka samu wannan addinin ga yanan an jera layi ana ta jiran shi zai je walha sai ya raka a takwas ne ba wanda ya isa hana ni sallata kamar nan ba fahimta ba ce. ko kuma kai ma'aikaci ne duk alhamis da litinin sai ka ce azumi za ka yi. ranar alhamis da litinin ka zo ofis kai ta faɗa da jama'a da an yi maka magana ka kama faɗa ni azumi nake yi ka kaga ba ma da da ya kake kenan a ranar da baka da aiki ko kuma ka san kana da ƙarfin da za ka yi azumi kuma ka yi aiki sai ka yi amma ba za ka zo wallahi ni azumi nake ba ba wanda fa zai takura min ni fa azumi nake yi a'a ka gani aw annahu yashabu islamahu fi halatin ko kuma a'a shi wannan musulmin wata rana ne sai ya dau musulunci ya zama tare da shi waye da uhu fi halatin ukhra wani lokacin kuma sai ya aji in an zo masallaci shi musulmi ne amma aka je kasuwa ba musulmi bane in aka zo office ba musulmi bane shi walakin nama huwa almuslimu bi aqidatihi kulliha hmm. mujtami'atan sai dai musulmi na zama musulmi ne da gaba gabaki ɗayanta wadda ta dunkula a tare da shi fi jami'i halatihi a dukkan yanayansa sawa'un tafarrada wahdahu shi kadai yake yake rayuwarsa shi kadai aw jama'athu bin nasi awasihu lijtima ko kuma dalilan da suke jawo a haɗu ai cakuɗe kudi da juna sun haɗa shi da sauran mutane za a ganshi a matsayin musulmi kaga ba musulmi bane kawai a masallaci ko a ɗaki musulmi ne a komai wannan wa'azi ne a ya mana sosai musamman a halin da muke ciki a yau mutane da yawa sukan ɗauki musulunci a wani abu ne amma a wani abun ba musulunci to wannan shine ita ce ma'anar musuluncin a dunkule to haka ake son a kalla idan za a tsara lokaci ka ɗauka cewa duk abin da kai suka ci game da shi Allah zai tambaye ka la shakka annana law khatamna hadhihi risalata huna babu kokonto tabbas ko da mun gama wannan littafin a yanzu ba mu ci gaba da bayani ba lama akhadha alaina alqari to da mai karatu bi zarge mu ba bi ikhlalin cewa mun rage wani abu wala talaba minna ayya tawdihi kuma ina jin ba zai bukaci ya ce mana ai mu ƙara mai bayani ba فإن عقادا صور الإسلام بصورته الفوتوغرافية بصورة الفوتوغرافية الملونة التي تظهر تظهر كل صفة من صفاته تبس عقاد رحمة الله عليه يا يقو قري وجن صورا تامنا مسلم شيده تنسى فوتوكوبي إيه فوتوغرافية كو هو هوتو شنو هو تو الملونة كما هوتو مي قلو بابلاك لاك أمايك ai ana black and white ne sai mai da kai wani iri ko amma kalo shi gaske ne allati tushiru kullu sifatin min sifati wadda ke bayyana dukkan sifofin musulunci illa annana li ghadhi ziyadati at-tawbih sai dai saboda ƙarin bayani nastati'u an-nazara ila ahmiyati al-waqti fi hayati at-talibi za mu kalli mahimmancin lokaci a rayuwar ɗalibi bi'tibari anwa'i hal'atiyati ta hanyar lura da nau'ukan rayuwar tasa masu tahowa ma'arabti ba'dha bi ba'dhin sannan mu gaya ya za a yi a iya kulla ɗaya da ɗaya kuma su haɗe kuma a tafi ba tare da an cuti ba ne abin da ake bukata ne abin da mu koya ya za a yi ka haɗa abu uku abu hudu a rayuwarka ka yi su kuma kowanne na tafiya daidai ɗaya bai samu matsala ba mun gane ya zaka ka iya wannan to shi abin da ke ba mu wahala wani in ya tafi can kawai aka ce ya kaza nan, baya iya kallon can kuma ya ba shi haƙƙinsa Allah shi taimake mu Allah ganar da mu sai mu tsaya a nan in mun tashi sai mu tashi a wannan dinki